we need an electoral offences commission and tribunal to take charge of the issue of arrest Muna buƙatar hukuma ce da kotu ta musamman da za ta rika ɗaukar matakin kamawa da hukunta masu aikata laifukan zaɓe da suka haɗa da saya da sayar da ƙuri'u, in ji kwamishinan labaru na hukumar Festus Okoye, da ke ba da tabbacin matakan ba sani ba sabo da hukumar ke ɗauka ga jami'anta da suka karya dokokin zaɓe. try to bring the electoral process di- to disrepute through their actions that there is no consequence and that's why they persist so we have to find ways and means Okoye ya ci gaba da cewa wasu sun ɗauka in sun karya dokar ta hanyoyinsu na zamba cikin aminci to sun sha ba hukunci da aka yake da amfani a ɗau matakan wargaza irin wannan ɗabi'a INEC ta ce ta gurfanar da ari bisa caji shida daga rahoton da ta karɓa daga rundunar 'yan sanda kuma ƙa'idar ta nuna a jihar da jami'i ya aikata laifin ne za a gudanar da shari'arsa. Jami'a sashen labaru ta hukumar Zainab Aminu ta yi ƙarin bayanin yadda dokar take bisa tanadin sabuwar dokar zaɓe. a press release din ba a faɗi laifin da ya yi ba so tun da an ce na faɗi section din da aka ce idan mutum ya aikata waɗannan laifuffukan section 145 section 1 so maybe za ku iya dubawa sai ku ga wani wani irin laifuffuka ne idan mutum ya yin ake masa wannan shari'ar za a ce ko a laraba mai zuwa za a fara sauraron karar a adamawa inda har yanzu dakataccen kwamishinan ke cewa san bai aikata wani laifi ba in za a tuna Hudu Ari ya ayyana 'yar takarar APC Aisha Dayiru Binani a matsayin wacce ta lashe zaben gwamnan Adamawa gabanin kammala tattara kuri'u Amma daga bisani jami'in ayyana sakamakon ya kammala aikin inda gwamna Umar Fintiri ya samu nasara. Yana mai nuna takaicin yadda da ƙyar ya tsallake rijiya da baya a dambarwar ayyana sakamakon. Kuma karshen da muka yi kuka aka ki amsa sanda ya zo ya nuna halinsa a fili wanda kuma kai da ni da ku duk a fili. ba hankurar da zan yi ko bayan shekara nawa sai na hukunta su saboda waɗannan mutane miyagu ne a tafiyan demokrasi a najeriya idan hudu da jaman za su haɗa kai su ɓata demokrasi mu ban ga dalilin da dukkan najeriya ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu kotu ta yi hukunci a kansu za a zuba ido kan shari'ar da zuwa yanzu arike matsayin wanda ake tuhuma kuma har yanzu yana zaman dakatarwa ne daga aiki ba sallama ba Nasura da mai ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.